الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أسبر ترى قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه da talatin da uku kuma ashirin da takwas ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya za mu tashi a cikin tafsirinmu na suratul an'am aya ta tamanin a cikin wannan sura insha Allah ga tambayoyi da aka rubuto da farko neman addu'a ne ina roƙon addu'a Allah ya sauke ni lafiya amin Allah ya sauke Allah ya sauke ta lafiya Allah ya kuma sanya abin da za ta haifa ya zama to salihi daga cikin salihan bayi ya ba su lafiya sannan shi ma wannan a taimaka min da addu'a kan aure da zan yi bayan sallah insha Allah to Allah ya sanya albarka a ciki Allah kuma ya yassare da kuma da kuma gini da nake yi a yi min addu'a kan Allah ya taimaka kan na ƙarasa amin me ya kamata na karanta a gidan da zan ya zamto ya zamanto min tsari a gidan eh ka rinka yawan karatun addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa duk wanda ya sauka a wani masauki ya ambace ta Allah zai tsirar da shi har ya bar wannan masaukin shine a'udhu bi llahi tammati min sharri ma khalaq sannan ka rinka yawaita karatun alqur'ani a ciki saboda gidan da ake karatun alqur'ani miyagun aljanu miyagun shaytanu ba sa wato ba sa zama a wajen saboda ka tsira daga sharrunsu ah, sannan kuma ka dimanci addu'a safe da yamma wanda za ta kare ka daga dukkan sharri da idnillah domin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na safe da yamma abinda suka kulla kenan bayan neman alkhairi kuma sun kunshi ije sharri daga kawar da kawar da sharri ga mutum wannan yace ya kasance yana da yawan mantuwa a kan yana neman a bashi shawara me ya kamata ya dinga yi eh sai ka rinka kokarin wato idan wajen karatu ne ka rinka kokarin maimaita yawaita maimaitawa ka rinka yawaita maimaita abinda kake karantawa ka dauki wato abubuwa waɗanda suke al-asbabu zahira abubuwa wanda suke na zahiri wanda yake zaka yi sannan kuma ka nemi taimakon Allah jalla wa ala ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka ce yana sabbaba yawan mantuwa shine wato rashin tsare iyakokin Allah to ka kiyaye iyakokin Allah kamar yadda ya zo a cikin waƙar imamu shafi'i na kan cewar wato rashin hadda ta wajen karatu sanadiyarta abinda yake sabbaba ta ne wato abinda yake maganinta shi ne barin sabo da ka yi ƙoƙari ka bar saba ma Allah daidai gwargwado sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa maka hadda sani shi da Allah ana son ka yi min ƙarin bayani a kan riya hakika na tsorata da na ji an ce ganin mutane ya sa ganin mutane ya sa ka fasa aikin alkhairi da kai niyya saboda gudun riya shi ma nau'i ne na riya eh abinda ake nufi da riya shine kai aiki domin mutane su gani um, daga maddar ra'a ne na gani to wanda ya aiki don mutane su ganshi su yaba masa ko su ganshi su si a a wannan ya zama to sanadiyar matsayi da za su rinka bashi da girmama shi da za su rinka yi to wannan yayi ba dan Allah ba haka zalika mai kama da shi shine as-sum'a jiyar da aiki ba ka yi inda za a gani ba ba wanda ya gani tsakaninka da Allah sannan ka zo kana ba da labari kana sanar da mutane abin da ka aikata duk abubuwan duk wa'annan guda biyu suna warware ikhlasi wanda ikhlasi sharaɗin ya na karban aiki amma da malamai suke nufi wanda da malamai suke nufi na kan cewa mutum ya bar aiki saboda riya shi ma riya ne wannan ibn rajab ya kawo shi a cikin sharhin hadisin farko na arba'unan nawawiya a cikin sharhin sa jami'ul ulumi wal hikam kan cewa wannan yana daga cikin maganan malamai magabata na kwarai abin da yasa suka ce haka shine kan cewar shi kansa barin da kai ba dan Allah ka bari ba yayin da mutum ya bar aiki dan riya ya zama to bai bar shi dan Allah ba ya bar shi dan saboda mutane din dan haka niyyarsa bata inganta ba don haka maganin riye shi ne ka yi aiki ɗin tare da canza niyyarka ta koma don Allah ka canza niyyarka ta koma don Allah ba ka bar yin aikin ba musamman in ya zamanto wajibi ne in ya zamanto wajibi ne ka bar aikata abin da yake wajibi saboda kana jin tsoron za a ce kayi riya shi ma kansa wannan riya ɗin ne ba ka yi don Allah ba kayi ne don kada a ce kayi riya saboda haka kayi riya ne don kada a ce kayi riya riya ɗin ka sake ma mutane to shine ma'anar abin da malamai suke ambato kai dai kai kokari kai aikin ka dan Allah kuma ita niyya wato a yaki ake da ita zuciya mai saurin juyawa ce dan haka ake, ake son mutum koyaushe ya rinka yaki da zuciyarsa ina ƙoƙarin dawo da ita idan ta nemi ta shiga cikin daji ina ƙoƙarin dawo da ita in ta nemi ta kauce wannan mujahadar da kake tare da zuciyarka ibada ce kuma shine abin da ake nema gabawa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suke kokari saboda Allah Allah ce zamu shirye su hanyar hanyoyin mu saboda haka kai rinka mujahada din niyyarka kamar yadda imam aka rawaito daga imam Sufyan Thauri yace ban yi mujahada, ban yi wato gogayya da kokawa da wani abu ba a cikin a cikin rayuwata irin yadda ne akan niyya kan wato niyyar mutum ta zamanto dan Allah za ka iya shiga cikin aiki ba da niyya wadda yake dan Allah ba amma in ka inganta ka ya zama kan cewa ka yi aikin ka fita daga cikinsa dan Allah shi kenan ya shafe wancan niyyar ta farko da kai saboda haka koyaushe ka rinka yaƙi da zuciyarka ne kan yi abin dan Allah sannan daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu na kan cewar abin da zai maganin irin wannan nau'i ne na karamin shirka kamar yadda sifantar yadda cewa karamar shirka ce shine yin addu'a da Allahumma inni a'udhu bika an an, an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman tsari ina da kai da nayi tarayya da kai a cikin bauta da wani abu da nake da sani kuma ina neman gafararka akan abin da ban sani ba wannan ya ce shine maganin ita wannan nau'i na shirka karama wadda take ita ce riya eh, to shi ne ɓangaren tambaya ta biyu ce ka taimaka min da addu'a da zan karanta duk lokacin da zuciya ta take kusanto min da riya wannan abin da ya kamata ka yi kenan sannan me matsayin price control a musulunci price control shi ne kayyade farashi Ƙayyade farashi yana daga cikin abubuwan da wato kasashe suke yi domin ya zamanto kan cewar sun wato sun tabbatar da ƙarfin tattalin arzikinsu da ƙarfin kuɗinsu a saboda haka wani lokaci ake ƙayyade farashin abubuwa musamman yayin da ya zama tokan cewar ana cikin tsanani na rashi to wannan akwai hadith ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda anas ibn malikin ya ruwaito yace ghalas si'ru fil madina wato kwanan awo yayi tsada a madina Eh, sai sahabbai suka zo suka ce ma manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sa'ir lana ya rasulallah ka iyakance mana farashi yace inna allaha huwal musa'ir wa huwal qabidul basir Allah shine mai iyakance farashi shine mai takura arziki shine mai yalwata arziki yace ni ina kaunar in haɗu da Allah alhali ba wani daga cikin ku wanda yake bi na bashin wani haƙƙi a gaban Allah domin yayin da kai tasiri kace kowa ga yanda zai sayar akwai wani wanda yake ya siye shi sama da haka ka zo ka rage masa kaga ka kallafa masa asara ya same shi a dubu ɗaya kai kuma ka zo ka ce duk wannan abin a ɗari biyar za a sayar waye zai biya masa wannan ɗari biyar ɗin ka tilasta masa yin asara kenan to tunda kai ne ka hukunta wannan to ranar alkiyama kana da haƙƙi yana da haƙƙi a gaban Allah ya neme ka da kan cewar kai ne ka shiga cikin haƙƙinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na so in haɗu da Allah alhali wani daga cikin ku ya ku al'ummata yana da haƙƙi da yake nema a kaina kan cewa na cuce shi da shi to wanda yake nuna kan cewar kenan ba a yin tas'ir ba a iyakance farashi ta sifa mubashira ka zo ka ce ga iyakar farashi don haka ma za ka ga hatta abin da ma ilimin tattalin arziki ya nuna a yanzu shine a ɗauki waɗansu hanyoyi na daban na yadda za a rage farashi na yadda za a tsayar da farashi a hana wato hauhawan farashin abubuwa ta yaya ake yi ta ya zaman kan cewa an tabbatar da abin da zai karfafa wato karfin kudi din da ake bayarwa ta hanyar a rage yawan wato a rage yawan kudin da yake hannun mutane inda yake samun kudin zai zamanto yi wahala sai ya zamanto kan cewa kimar kudin da karfin kudin ya zamanto mai karfi ana bin irin waɗannan hanyoyi waɗanda yake za a ga a a wato ma'aikacin tattalin arziki da bankuna manyan bankuna na ƙasashe suke bi su kansu ma sun su kansu sun san cewar wato iyakance farashi da ta hanyar shiga kai tsaye a ce ga iya farashi ba hanya ce waje take a a ilimi ya tabbatar da a cewa kyakkyawar hanya ba ce ko ta da kyakkyawan tasiri to balantana kuma mu madogaran madogaranmu shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko abinda yazo a cikin alkur'ani to ga hadisi ya nuna kan cewa ba a yin tasiri ba a yin price ba a yin irin wannan wato price control din saboda haka abin da ake nufi da kayyaje farashi din da ma'anar cewa a shiga a ce iyakar farashi kenan amma an za a ɗauki waɗansu matakai waɗanda za su zamanto ba da shiga wato kai tsaye ba yadda zai zamanto kan cewa ba a cuci mutane a cikin haƙƙinsu ba to wannan babu laifi a yi domin a tsare yana daga cikin tsare dukiya wanda tsare dukiya yana daga cikin ad-daruriyatil khams abubuwa wanda suke na larura da addini ya zo ya kare su na'am a wannan awo a skeli daban ne ka sai abu bisa skeli wannan abu ne daban a ka sai abu bisa skeli wannan shari'a ce kan cewar abin nan a idan mutum zai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito ko da yake hadisi ne da'if idza bi'ta fakil wa idza ta'ata faktal idan kazo sayarwa ka auna idan kazo saya kuma ka a auna maka saboda ka yin awo asali ne daga cikin asali na shari'a to yawanci mu kaga ba mu da wannan al'adar a wurare da daban a wajen abubuwa da yawa kamar alal misali wajen sayar da nama wajen sayar da kayan miya sai ka ba mutum ka ce a zo min na kaza ko wajen mai tukuba ba kaje zaka sai tsire sai ka ce a yanko min na kaza ko mai balangu ka ce a yanko min na kaza babu zancen ya auna ya ce kilo ɗaya kaza ne yanzu ka ga a waɗansu ƙasashe kuwa wanda yake wani al'ada ta tabbata a cikinsu ko zuwa za ka yi a gasa maka nama saboda haka za ka je ne a ce wannan naman kilo ɗaya ga kuɗinsa har kuɗin gashi ko kuma a ce kuɗin gashi kuma kaza ka yi wannan kaga wannan shine yake nuna adalci a ciki to wannan baya daga cikin wato kayyade farashi wannan ya nuna cikin adalci cikin ciniki ne kuma wanda yake haka ya kamata amma ciniki alal taradi ne idan ka zo ka ce ka yanko min na naira ɗari biyar ya yanko maka ya yanko maka a ya yanko maka ɗan kaɗan ka ce haba da Allah wannan a ƙara ya ɗan ƙara ya ɗan ƙara yanka kaɗan ya ƙara maka ka ce ka yarda shikenan ciniki ya kullu hmm? illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai idan ta zama to kasuwanci ne bisa yarjejeniya tsakanin ku ka yadda ya yadda shikenan amma ba shine yafi adalci ba adalci ya zama to kan cewa an auna amma idan an yi wannan cinikin shi ma ya inganta shi yasa za ka ga ai da yake ana yi din anan nan wajen malaman mu duk da sanin su da shari'a ba saboda tare saboda sanin su da shari'a ba su inkarin wannan ba saboda sun san a bisa ka'idar ciniki abinda ake nema a cikin ciniki a tarabi da rashin gishu idan babu gishu babu cuta kuma akwai yarjejeniya mai sayarwa ya yarda mai saya ya yarda shikenan ciniki ya kullu eh, amma kayyade farashi shine wannan price control kamar yadda aka yi a zo a ce masalan a shinkafa a abinan shinkafa yar garko ga kudinta duk wanda ya sayar sama da haka za a kwace shinkafarsa da an yi su da an yi irin wannan a ƙasar nan eh, a cikin 1970s din nan tun lokacin gawan ina jin eh da an taɓa yi to irin wannan shine wanda yake ba a yi a cikin shari'ar musulunci eh eh, wato shi wanda aka sayar mai ya yadda to inda ya yadda shi kenan Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya ku mu'minai kada ku ci dukiyar ku da zalunci kada ku ci dukiyar juna bisa wato rashin ba da haƙƙi ba sai dai idan cin wannan dukiyar illa ta kasance ta hanyar kasuwanci ne a bisa yarjejeniya tsakaninku a bisa yardar juna at taradi shine kai ka yarda shi ma ya yarda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace bima ya'kulu malu bima ya'kulu ahadukum mala akhihi bighairi haqq hmm. kuma yace la yahillu la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai da yarda ta zuciyarsa shi wanda aka bashi mai saya kuɗi ya bayar saboda haka bai halatta kai mai sayarwa ka ci wannan kuɗin ba sai idan ya yarda ya yarda shine ya saya kai kuma shi kuma wanda ya baka nama ka saya dukiyar ka ce bai halatta ka ci wannan dukiyar ba sai idan sai idan shi ya yarda ya yarda cewa ya sayar maka a bisa abin da ka bayar saboda ka ciniki ya kullu duk wanda ya ce sharadi ne ciniki ba zai yi ba sai an auna da sikeli to wannan ya yi ya ƙara wani abu a cikin shari'a wanda babu shi kuma irin wannan wato shi at-taradi yarjejeniya yarda da juna wajen a sha'anin ciniki abu ne wanda yake shari'a bata sanya masa kaidi bata sanya masa iyaka ba duk abin da shari'a ta sake shi ta mai da shi zuwa ga al'ada ne duk abin da zai yi nuni ga tarazi yanzu alal misali kaga shi sa aka yi iya raddi da suka ce ba su da baitul mu'ata ba baitul mu'ata shine kawai ka zo ka ce ka zo ka ce nawa nawa sai a ce naira goma goma kawai sai ka aje naira goma ka dauka baka bashi ba ka ce ka sayar min na saya ba ai siga ba babu siga shafi'iya suka ce cinikin bai yi ba jamhurin malamai suka ce babu dalili domin asali wa ahallallahu albay wannan ciniki ne kuma an samu tarabi shine ya zo ya ce ga kudin ka mika ka dauka wannan miƙawar taka da daukan da kai wannan ya nuna kan cewa yarda ce an yarda da juna saboda haka abu ne wanda yake shari'a bata kayyade shi na al'ada da abin da zai tabbata ta al'ada ba saboda haka abin nan hakika awo din shine yafi domin ya fi wato tabbatar da adalci sawa'un ga mai saya da kuma wanda yake zai sayar musamman idan wannan hadisin na sayyidina Uthman ya inganta Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allakan a cikin sahih al-Bukhari yace wa yuzkaru an Uthman radiyallahu anhu marfu'an amma in kaji Imam al-Bukhari ya ce wa yuzkar ya ce ana ambato to hadisin bai inganta ba a wajensa da ya ta'alikinsa kuma hadisi ne wanda yake da'if saboda akwai inqita'i amma ya sayar amma ba raunin nasa wanda yake mai tsanani bane yace idza bi'ta fakil wa idza ta'ata faktal kaga za a ɗauke shi ne a fuskar cewa irshadi ne an fi son haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a da ya ambaci wannan ya nuna mana hanya ta samun albarka a cikin ciniki domin yin haka din shine zai maganin rigima yin haka maganin rigima zai yi domin yayin da ya zama kan cewar mutum ba a yi wannan ba aka zo aka bashi ya je ya koma sai ya je ya ce yanzu wannan aka baka wallahi da ya gari rigar ne shi yasa ya baka wannan saboda haka sai ya dawo ya ce bai da ciniki ya tashi bayan kuma babu khiyar majalisi ya tashi majalisin ciniki ya tashi kaga sai a yi ta rikici to shi yasa din ake son wato awo a saboda yana maganin rigima ba ta da hannu a cikin kayyade ciniki ga yanda farashi zai kasance abinda wato abinda ake cewa free market economics wanda suke kawo yanzu a kyale kasuwa ta tafi da komai da komai akwai dan abubuwan sa na asali amma kuma ba da su suka ɗauke shi ba tunda su kansu suka dauke shi da ake cewa a kyala kasuwa kawai ita za ta tabbatar da mai samu ita za ta tabbatar da farashi ai abin da suke suna ɓoye ilimi ga wanda ake ganin zai samu fa'ida da kasuwar hanya ce ta ai zalunci na masu jari hujja amma da za a kyala kasuwar ta zamanto mai yanci amma kuma a sanya ka'idodi na kada ya zamanto an yi algus kada a yi zalunci kada a saba ka'idar ciniki wanda yake abinda hukuma za ta yi kenan ta yi aiki da shari'a shine aikin hisba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koya mana yadda ake hizba ya tashi ya shiga cikin kasuwa ya ga wani ya kawo abinci zai sayar hmm. ya kawo alkama sai ya sa hannunsa karkashi sai ya ji danshi sai ya ji danshi a ƙasa ya ce ma haza ya sahibat ta'am menene wannan ya kai mai sayar da wannan abinci ya ce asabat sama ya rasulallah ruwan sama ne ya same shi ya ce halla ja'altahu fawq kai yarahun nas man ghashsha falaysa minna me yasa baka sanya a sama ba don mutane su gani duk wanda ya algus baya cikin mu ka gani wannan shine hizba ai bincike a ga masu yin algus a hana su masu talakin rukuban wanda za su je gefen gari mutane sun zo Allah ya kawo araha daga wajen yan kauye su kuma zo ce kai baka san kasuwa ba ni zan sayar maka ko kuma kawai ya taba kafaɗa sai ce shikenan wannan nawa ne irin wanda ake yi eh, mai kayi nayi ko menene eh di irin wannan sai a sanya yan hizba su hana wannan to wannan shine abin da yake shari'a za ta shiga ta kayyade ka'ida ciniki don kada a cuci al'umma ya Allah ya kawo musu arha a hana ma al'umma kuma kada a cuci wanda ya kawo ya zama tukan cewa zai sayar da abinsa ya zama kan cewa an cuce shi ba a bashi haƙƙi yanda yake yanda ya cancanta ba to duk irin wannan abin da ake ce ma wato kyakkyawan wato kyakkyawan bin wato kyawawan ka'idodi na ciniki abinda hukuma za ta kenan amma kayyade farashi hmm, da kuma kayyade irin abinda za a sayar a kasuwa da abinda ba za a sayar ba inda ya halatta to wannan baya ga hukuma sai a kyala kasuwa kawai ce za ta tabbatar da wannan abu wannan ya ce ni nake so na gina hotel amma ina so na saka ka'idodi na hana shiga da matan banza da hana shan giya a ciki to in mutum yayi in mutum yayi ƙarya ya ƙaryar shiga da matar da ba tasa ba shin laifin yana kan kan mai wannan hotel din ne eh idan mutum ya isa ya isa matuka wajen sanya ka'idodi na abin da zai tantance wannan to ba shi da laifi a wajen Allah sai dai idan ya san duk da ka'idodin da ya sanya ka'idodin ba za su yi tasiri ba saboda ake cewa to ai ba kuma ai na sa ka'ida kuma ka san cewa ba ka'idar ai ka san cewa wannan ka'idar da ka sa ba za ta yi magani ba to a nan wajen kai mas'ul ne a wajen Allah jalla wa ala ka'ida shine wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku hada kada ku yi taimaka ma junanku akan aikin laifi da aikin zalunci saboda haka idan ya zama tukanca zaka bada hotel ɗinka dan aje ana yin zinace zinace to kaga ko kuma kace ai kai ba ruwanka kai baka gina hotel dan haka ba amma kuma ka san ana yi to wannan ya zama to ka taimaka akan al ithmi wal udwan idan ya zama to aikinka shine ainihin taimaka a cikin al ithmi wal udwan din to a wannan kake da laifi amma idan ya zamanto zahiri ba haka bane yanzu kamar alal misali kamar mutum ne yana yin noman inibi ko kuma kamar mutum ne yana noman alkama da ya gama noman alkamarsa ko dawa sai ya kawo kasuwa ya sayar kaga shi ya sayar da alkama ya sayar da abin da yake halal ne a gare shi amma ta yi waɗanda suka zo kasuwa nan suke saya mutanen biriwuri ne za su je su giya da ita to a nan wajen za a ce ya taimaka wajen saban Allah ya sai ma da kayansa ga brewery to amma ka san dila ne na brewery sai ka je ka kai masa ka ce ai dilan brewery wata ramba ai wata ramba brewery yake sayar ma ba ba gidan giya yake sayar ma ba ni ba ruwana da inda ya sayar kaga ka san cewa ka taimaka ne akan sabo to kun ga bambanci tsakanin wannan to haka ma wajen sha'anin hotel idan ka dauki mataki alal misali duk wanda zai zo sai ya kawo shaida na kan alakarsa tare da mata yanzu kaga kamar kamar a kasar Saudiya mutum ba zai je da mace hotel ya sauka ba sai ya zo da takardar shaida na sunanta idan aka ga sunanta sai zo da takardar shaida na aure tsakaninsu takardar shaidar aure ko kuma akwai abin da ake ce masa wato takardar iyali katin iyali dama aka akan yi sai a rubuta iyalin mutum da matarsa da 'ya'yansa mata ga baki ɗaya saboda haka sai ya idan ta zo da wannan kaga ana gani an san cewa iyalinsa ce ko kuma idan ya ce ana gani an san cewa yarsa ce idan kanwa ce sai zo da kaci na gidansu za a gani kanwarsa ce ga nan ga sunan su nan yayi daidai to idan akwai irin wannan shikenan wannan sai ya zamanto abin da za a dogara da shi to amma mu nan ko takardar auren ma ba a yi ko takardar auren ma ba a yi hmm? a hukumar shari'a ma a hukumar shari'a ma a shekaru biyu da suka wuce an fito da ita an fito da takardar aka ce dukkan masallatai da ake daurin aure za a ba ma limamai don kuwa idan aka daura masa aure sai a sa hannu sai a ba limami sai ya sa hannu ya ba mutane shaida yanzu wani lokaci katin katin invitation din nan shine yake warware shari'a mutum shari'ar idan aka yi aka zo aka zo aka samu rikici ko na ciki mutum yayi inkarin ciki din yace garan da aka daura aure matar ta yi inkari ana neman shaida wani lokaci to sai an samu katin invitation na ɗaurin aure sannan alkali zai iya hukunci kaga da takardar shaida shi kenan ga shaida abu mamaki za a ga hatta kasashe da musulmi ma ba su da yawa irin kasashen afirka ta gabas nan irin su tanzania da su kenya da sauransu za ga in abin duk da musulmi ba yawa gare su ba amma suna da ofis na ɗaura aure idan za a ɗaura aure sai an je an rubuta da shaidu kuma abin nan akwai hukumar shari'a ta ƙasar ita take tabbatar da wannan ta ba mu shi limamin stamp wanda idan ya sanya za a yi da shi a wajen hukuma saboda haka irin irin wannan irin wannan yana da amfani da fa'ida kan a ce an yi to idan mutum ya bakin kokarin sa a tabbatar dan ya tabbatar da kan cewar mutum ya zo da matarsa ne ko da muharramarsa ya ɗauki ka'idodi to shi ya tsira a wajen Allah amma sai ya isa matuƙa wajen tabbatarwa domin kamar yadda sayyidina Uthman yake cewa ana ana faran mu mutane hukunce hukunce gwargwadon irin abin da suka fara suka kirkira na hanyoyin fajirci idan an fito da hanya in sun fito da sababbin hanyoyin fajirci da za su yi coge su ga kan cewar wato sun sha mm, to kuma sai a fito da sababbin hanyoyi na ai maganin barnasu saboda haka dole ne ya zamanto yaqid ya zamanto a faɗake yake shi ma ya zamanto ba za a nuna masa garin nan ba kada ya zamanto wanda yake za a ce za a mai da shi bucan a wani ai ana kallahu ne kyale shi bai san komai ba ya zamanto ya san komai duk dabarar zamani ya santa to ya sa kuma ya sanya masu aiki wanda za su yi wannan idan ya yi shi kenan in ya yi wannan to ya tsira a wajen Allah amma in ya sanya ba zai iya ba to da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ka bar abin da yake sanya maka shakka zuwa ga abin da baya sanya maka shakka akwai hanyoyin kasuwanci masu yawa wanda kuma idan ka bar abu saboda Allah Allah zai baddala maka da abin da ya fi alkhairi in ka bar kasuwancin hotel saboda kana ganin ba za ka iya kana jin tsoron cewa ba za ka iya tsare haddin Allah ba ka koma wajen wani kasuwancin daban saboda tsoron Allah saboda Allah kawai to tabbas ko Allah zai sanya maka albarka a cikin kasuwancinka haka wannan sunnar Allah take na'am masu aiki a hotel ake biyan su to idan hotel hotel din da ake ya danganta da irin aikin da suke yi domin idan ya zamanto cewar aikin da suke yi shine ainihin taimako akan saban Allah din wanda yake kuma gaskiya idan hakika gaskiya akwai wannan yana ɗaya da ba su da wayannan ka'ida da wuya ya zama to cewa ba haka ba hakika gaskiya akwai wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wato masu haɗari mutum ya nemi musaya na wannan musamman hotel din da yanda suke yanzu ana sayar da giya ana kawo matan banza ga club a ciki sannan kuma mutum duk aikin da zaka yi zai zama to kan cewa taimako ne akan sabon Allah duk wani abu da zaka yi a wajen eh, eh abin nan kudin idan da aikin naka halal ne inda aikin naka ba taimako bane wajen saban Allah to wannan babu laifi sai na Ali ya dauki ah, ba ya dauke shi aiki mm, cewa ya ɗebo masa ruwa akan kowane guga ɗaya da ya kawo masa dabino ɗaya Allah ka duba irin wannan abu sahabbai irin halin da suke ciki yadda Allah bai yalwata musu duniya ba guga ɗaya dabino ɗaya ƙwal haka ya ɗauke shi aiki to a shahid anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari bai masa inkari ba yayi ikirarin sa akan wannan tare da cewa yahudawa maciyari ba ne saboda haka su ta haramci halal da haram ce a haɗe amma wannan kasancewar dukiyarsa ba tsantsar halal ba ce ba ta haramta masa abin da ya ci ba saboda aikin da ya yi shi halal ne aikin da ya yi halal ne ba taimaka masa ya a kan saɓan Allah ba ya ɗeban masa ruwa ne da zai sha da shi da iyalinsa saboda haka babu laifi idan ya danganta da irin aikin da kake to amma wanda yake aiki a hotel shine zaka tsaya ka duba irin aikin da yake ya je ya gyara ɗakin da aka yi alfasha ne ko je ya shara a ɗakin da aka yi alfasha ko je ya rikodin ɗin kuɗin da aka zo aka biya aka yi alfasha duk za ga jinsin aikin don a cikin wannan ne sai dai idan hotel ɗin ta zama tokanca wanda suke tsantseni ne ba sa irin wannan wannan kuwa Allah ta'ala a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال ta'ala ya ce wa hajjahu ƙaunu mutanen annabi ibrahim sai suka yi jayayya da shi mutanensa suka yi jayayya da shi qala atuhajjuni fillahi wa ƙad hadan annabi ibrahim sai ya ce musu yanzu kuna jayayya da ni ne a cikin sha'anin kadaituwar Allah da bauta wa ƙad hadan alhali ku Allah ni ya riga ya shirye ni wala kafu ma ko na bihi to ni ba na jin tsoron abin da kuke tarayya da shi da Allah a cikin bauta illa an ya sha rabbi shai'a sai dai abin da in ubangiji na ya so wani abu in ubangiji na ya nufi wani abu to wannan ina jin tsoron abin da Allah zai hukunta wasi a rabbi kulla shay'in ilma ubangiji na kuwa ya yalwaci komai wajen sani afala ta zakarun dan me ba wa astuwa annabi ibrahim bayan ya bayyana hujja ga mutanensa ya zamanto kan cewar wato burhani wato dalili ya tabbata a kan cancantuwar Allah ga bauta da kuma cewar abinda suke bauta ma ba Allah ba tare da Allah suke shirka da su ba su cancanci sifar ilahiya ba sifar wato allanta ba to sun sallama shine nan Allah maɗaukakin sarki ya ce mana yake bayyana mana ai ba su sallama ba wa hajjahu qaumu sai suka yi jayayya da shi kamar yadda yake al'adar kafirai يجادلون في الب... يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب الله تعالى هكا بعد الأبار كافر كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وحمد كل أمة برسولهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق واتو متانا النبي نوح da kuma jama'u ma na sauran al'umomi waɗanda suka karyata manzanninsu haka suka zo suka karyata manzanninsu suka yi jaye mutanen annabi ibrahim suka yi allah yake ba mu labarin su kamar yadda yake sunnar to haka su ma mutanen annabi ibrahim suka yi allah yake ba mu labarin su kamar yadda yake sunnar kafirai suka yi jayayya da annabi ibrahim fi tauhida fillahi anan wajen ai fi fi wahdaniyati fi tauhida fillahi anan wajen ai fi fi wahdaniyati fi tauhidillah a cikin kadaituwar allah wa qad hadan alhali ko allah ya shirye ni yana daga cikin shiryar da allah ya ma annabi ibrahim shine ya sanya hujjarsa ta zamanto mai karfi ya zamanto kan cewar suka rasa abin da za su faɗa kamar yadda ya yi tare da namarut ya yi kwata ya rasa abin da zai ce ya ce in alamtar ilalabi haja ibrahim fi rabbi kaga wanda ya yi jayayya da annabi ibrahim akan wato akan rububiyar ubangijinsa akan kasancewar ubangijinsa shine rabbu mai iko bisa komai yayin da annabi ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumit ubangiji na yana rayarwa yana kashewa yace ana uhyi wa umit ina rayarwa ina kashewa ya kira bayi guda biyu nasa ya kashe ɗaya ya saki ɗaya yace na kashe wannan na rayar da wannan sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa ati biha min al-maghrib to allah yana zuwa da yana fito da rana daga gabas kai fito da ita daga yamma fa buhita alladhi kafar sai ya dimauce ya rasa abin da zai ce to wannan shine al'ada to haka nan shine Allah madaukakin sarki ya shiryar da annabi Ibrahim da zuwa ga hujja ta gaske da ya sanya mutanen suka rasa abin mutanen suka rasa abin da za su ce kamar yadda namarud ya rasa abin zai ce ya dimauce ya rasa jawabi to shine annabi Ibrahim ya ce musu to bana jin tsoron duk abin kuke tarayya da shi kuke shirka da shi iyayen gijin naku bana jin tsoron su domin yawanci idan kuma ya zamanto hujja aka yi jayayya ya zamanto an rusa hujja to kuma sai a koma a ce za a ware hammata sai a ce za a yi duka sai a ce za a yi duka ko za a yi kisa ko kuma za a yi je a yi mummunan shiri a soma mitin a yi kaidi kamar yadda yake a al'adar yadda annabi Allah maɗaukakin sarki ba mu labarin annabi Hud ya ce ma mutanensa fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qudu ilayya yace fakiduni kuma wala tunzirun ku yi min kaidi kada ku saurara mu to shine na annabi Ibrahim yake musu kalubale ce ai bana jin tsoron abin da kuke shirka da su bana jin tsoron gumaka wanda ba sa amfani ba sa cutar da kansu ba sa amfanin kansu ga sunan kuna gani na ruguza su ba su kara kansu ba nace babban su ne yayi hmm? kuma kuka koma kuka ce ai laqad alimta ma haula yantiqun ai ka san waɗannan ba sa magana قال اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قال اتعبدون من دون الله ما لا يضركم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله ko abota ma wani ba Allah ba wanda baya ikon ba shi da ikon amfanin ku ba shi da ikon ya cutar da ku to tir da ku da abin da kuke aikatawa dan me ba ku hankalta to nan sai ya ce musu to bana jin tsoron gumakan da kuke shirka da su illa an yasha rabbi shay'a sai dai idan ubangiji na ya so wani abu wannan ba wai yana jin tsoron su bane in Allah ya so na ba a'a yace laki istidraki ne ba na jin tsoron su da komai amma ina jin tsoron Allah ya nufin cewar wani abu zai iya samu na ta hanyar su wannan ina jin tsoron su dan Allah yana da iko yayin wannan Allah yana da iko yayin wannan domin hikima ta sa domin kuma ibtila'i kaga sai kafirai su dauka hakan da ba ba mun gaya masa ba ai mun gaya muku sai su dara sai musu istidraji sai da kutsawa cikin batansu su kuma wanda suke da raunin imani imanin su ya raurawa to domin Allah yana da iko a bisa Allah yana da iko bisa abin da yaso Allah fa'alun lima yurid ne shi yasa ake jin tsoron Allah jalla wa ala shi yasa sayyidina Usman wata ran da aka zo ana rigima da shi wani yazo ya rigima da shi akan akan wata dukiya aka ce sayyidina Usman ya rantsuwa ya ce a ba zai rantse ba aka ce a wato kenan kana rigima akan ƙarya an ce ka rantse ba za ka rantse ba yace ba na ki rantsuwa bane saboda ina tuhuman kaina akan cewa ba da gaskiya ba kuma na kiran tsuwa ba ne saboda ban damu da haƙƙina ba in haƙƙina ya salwanta ban damu ba a'a kada al'amari ya dace da kaddara na rantse wani abu ya faru gare ni bisa kaddara Allah sai a ce rantsuwa ta ci shi sai a ce rantsuwa ta ci shi to shine illa an ya sha a rabbi shay'a lakin idan ubangiji na ya so wani abu wanda zai iya samu na a danganta shi zuwa ga gumakan bayan ko ba su ne suka yi ba to wannan ina jin tsoron Allah akan wannan wasi a rabbi kulla shay'in ilma shi ko ubangiji na ya yaloci komai da sani idan yayi haka yana da hikima akan haka na fawwala ma ilimin sa jalla wa ala afala tatadhakkaru dan haka dan me ba za ku wa'astu ba wa kaifa ahafu ma ashraktum ta yaya zan yi ta yaya zan ji tsoron abinda kuka yi tarayya kuka kuka shirka da su wala takhafuna annakum ashraktum billah gashi alhali ko ku ba jin tsoron kan cewa kun yi shirka da Allah malam yunazzil bihi sultan malam yunazzil bihi alaikum sultana abinda Allah bai sauka muku da wata hujja akan sa ba fa ayyul fariqaini ahqqu bil am wanne ne daga cikin kungiyoyin biyu ni ko ku wanda yafi ahqqu bil amni wanda yafi cancantar ya zamanto yana cikin aminci daga tsoro in kuntum ta'lamun in kun kasance ku bani labari wato ku kuna shirka da Allah amma ba ku ji tsoron cewar wani abu mummuna zai same ku ba domin Allah shi shine mai cikakken iko gashi ya nuna muku ikonsa yana da iko akan akan rana da wata da tauraro wanda kuke bauta ma ta yaya za a yi kuna yin shirka da shi abinda ba ku da hujja a kai amma ba ku ji tsoro ba sai ni zan ji tsoron kan cewar zan ji tsoron wanda kuke shirka da su cewa za su iya cuta ta bayan nasu ba su da iko akan komai wanne ne tsakanin ni da ku ya fi cancantuwar a ce yana cikin aminci in kun sani ku bani labari wato ma'ana wanda yake ganin yana ya yarda da cewa Allah shine mai cikakken iko wanda yake kuma hatta kafirai sun yarda da kan cewa shine ubangiji sai dai sun ce waɗannan gumaka da suke bauta ma ai ubangiji ne ya yarda da su Allah ne ya yadda da su shi yasa suke bauta musu don su zamanto wasila gare su ya zuwa ga Allah Allah ya sauka muku da hujja akan wannan kun san sun san cewa Allah bai sauka musu da hujja akan wannan ba inna wajadna aba ana ala ummati sun riski iyayensu akan al'ada suna kanta amma ba wai tare da kan cewa sun karanta wani littafi ko wani manzo ya zo musu ba to ni kuwa ina da bayyana daga ubangiji na sannan ku rinka mun barazana da kan cewar waɗansu waɗanda ba su da ikon cutarwa ko amfanarwa za su zama a za su iya cutata wane ne ya fi cancantar ya ji cewa yana cikin aminci tsakanin ni da ku ku bani labari in kun sani domin wannan an shafe jawabin shart aka ce in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna sani ai ma'ana fa akhbiruni shine jawabin shart din ku bani labari wane ne ya fi cancantar da aminci الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تو الله جل وعلا سيبين جواب وانيني يكد أمينشي jawabi akan tambayar da annabi Ibrahim ya yi wa mutanensa da ya ce ayyul fariƙai ne a haƙƙo bil amni in kuntum ta'lamun sai Allah ya ce alladhina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cuɗanya imaninsu ba da babban zalunci shine ma'ana kawo zulmin ɗin da na kira tankir litta azim da babban zalunci wanda hadisi ya fassara shi da cewa shine shirka ula'ika lahumul amn to waɗancan su ne aminci yake tabbata a gare su wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu da aka saukar da wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma sahabbai ita abu kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud a cikin bukhari sai sahabbai suka ce wa ayyuna lam wa ayyuna lam yadhlim nafsahu ya rasulullah wane ne daga cikin mu wanda yake baya cutar kansa domin duk wanda ya sabo ko karamin sabo ne ya cuci kansa ce to waye wanda yake baya sabo waye wanda yake baya cutar kansa ya rasulullah sai a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innahu laysa alladhi ta'anun ba abin da kuke nufi bane alam tasma'u ma qala al-abdu salih ba ku ji abin da bawan Allah salihi ya faɗa ba ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ya kai ɗana kada kai shirka da Allah haƙiƙa shirka haƙiƙa yin haƙiƙa shirka ita ce zalunci wadda take mai girma saboda haka shine abin da ake nufi na walam yalbisu imanahum bi zulmin bai cuɗanya imaninsa da zalunci ba ma'ana bai cuɗanya imaninsa da shirka ba ya kaɗaita Allah tauhidi babu shirka tauhidi da babu shirka a ciki ko babba ko karama amma babbar ake nufi anan tauhidi babu shirka al-shirkul akbar shi ake nufi to wannan shine wanda yake da aminci tabbatacce menene amincin da ake nufi amincin da ake nufi amincin da goma a cikin wutar jahannama duk wanda ya yi imani da Allah bai imanin imaninsa da shirka ba ya mutu akan tauhidi to ba zai dawwama a cikin wuta ba ko da kuwa yana da sauran laifuffuka ne Allah maɗaukakin sarki zai iya yafe masa sauran laifuffukansa koma bayan shirka sannan ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya masa uquba gwargwadon abin da ya aikata ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ceton bayi masu ceto a kansa ya kyale shi ɗayan abu guda uku ko ya yafe masa jalla wa'ala tafaddulan wa karaman karimci daga gare shi da farla ya ce kayi kayi aikata ka aikata kamar yadda ya zo a cikin hadisi Allah zai zo ma bawa ya ce a rana kaza rana kaza ka aikata kaza ka aikata kaza na rufa maka asiri a duniya ba wanda ya sani to kuma yau gashi na yafe maka tafi a duniya ya yi maka sutura a lahira kuma ya ce je ka na yafe maka kuma wannan ya dace da karimcin Allah ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azabar taku in kuka gode ma Allah kuka yi imani ba wai Allah ya ajiye ta dole sai muku azaba saboda haka Allah zai iya yafewa ko kuma ya karɓi ceton masu ceto kayi laifi din sannan Allah maɗaukakin sarki don nuna mulkinsa ya ce to wanda zai cece ka ya zo ya cece ka ya ba da izini wani ya zo ya ce Allah ba ni izini in cece shi hmm, to babu wanda zai ceto ka a wajen Allah sai da izini in ya ba da izini din sai a cece shi don ya nuna matsayin mai ceton kuma ya nuna kan cewa shi ne ya cancanta a nemi ceto wajensa jalla wa'ala don a cikin ceto akwai nuna matsayin wanda yake ceton cewa matsayi yana da matsayi a wajen Allah da har Allah zai karbi alfarmar da zai yi na uku shi ne in Allah ya so sai kuma ya mutum azaba gwargwadon zunubansa sannan in ya masa azaba gwargwadon zunubansa wannan asalin imanin nasa da ya ce ulaika lahumul amn wannan amincin sai ya tabbata a gare shi saboda haka akwai waɗanda suke da aminci tam aminci cikakke wanda azaba ma ba za ta same su ba su ne masu shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab ba tare da hisabi ba tare da azaba ba wannan su ne da suke da amnu cikakke waɗanda suke su ne wanda Allah ta'ala ya musu ni'ima su ne arrafiqul a'la minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai to su wannan suna da aminci cikakke ranar alƙiyama la ya hazunuhumul faza'ul akbar tashin hankali na wannan rana mafi girman tashin hankali ba zai sanya su bakin ciki ba to waɗansu saura ko kowa zai samu aminci irin gwargwadon wato gwargwadon aikinsa ne amma inda yana da asalin imani da tauhidi ya mutu a cikin tauhidi bai yi shirka ba to yana da asalin amnu sannan kuma sauran matakai na amincin da zai samu gwargwadon irin gwanin aƙida yake da muhimmanci kada ka bari wani abu ya zo ya bata maka tauhidi sha'anin duba sha'anin tsubbu sha'anin tsafi sha'anin a, a zuwa kana roƙon wani ba Allah ba kana kamun kafa da waɗansu ba Allah ba a ce da sunan wai za a nuna maka masu cetonka a rinka yawo da kai kwararo kwararo ana cewa akwai wani bawan Allah a nan wajen ka je ka roƙe shi hmm? a sa ka kana ta addu'a kana ta roƙon matattu ba Allah ba hmm? to ka kiyaye waɗannan sai ka in ka haɗu da Allah baka cuɗanya tauhidinka ba da yin ibada da wani abu na shirka ga wani shine abin da ake ma Allah a ce ka yi ma wani to wannan shine zaka samu aminci me ake ma Allah Abu da yake sifa ne na Allah aiki ne na Allah kada ka dangana shi ga wani kada ka yadda wani zai iya cutar ka ko ya amfane ka in ba Allah ba ballantana har a ce wani zai iya kwace maka imani ko wani zai iya sanya ka kai mummunan karshe ko wani zai kwace maka arziki ko wani zai tsaya tsakaninka da abin da kake so sannan kuma in aka tsorata ka aka tsorata ka sannan sai a kawo maka shifta ga irin abubuwan da zaka yi ga irin abubuwan da zaka yi to irin wannan shine al'adar mushrikai haka suka yi ma annabi Ibrahim yace wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi sultan ta za zai wani zo ya maka barazana da wani wanda yake wai zai iya cutar ka ko zai iya hana maka arziki ko zai iya hana maka ɗaukaka ko zai iya hana maka wani amfani wanda Allah ya rubuto maka na biyu kuma shine kadaita Allah a cikin abin da ake ma Allah Allah kadai ake masalla Allah kadai ake addu'a gare shi Allah kadai ake kauna Allah kadai ake jin tsoro irin tsoron da ba a jin tsoron wani Allah kadai ake kauna kaunar da ba ta wani ba a kaunar wani in ba shi ba Allah kadai ake ma yanka Allah kadai ake ma hajji Allah kadai ake ma umra ba a zuwa hajji wani waje in ba inda Allah ya ce a je ai hajji ba duk waɗannan abubuwa da ake ma Allah kada kai da kai ma wani shine ka kaɗaita Allah a cikin ayyukan da kai kake masa idan baka yi haka ba to idan ka yi ma Allah idan ka ma wani abin da ake ma Allah kamar kana roƙon Allah sannan kuma kana roƙon wani da sunan cewar kamun kafa kake yi to wannan shi ma nau'i ne na shirka idan ka yi kuma yi ma abin da ake ma Allah kace abin da Allah yake kace wani yana yi Allah shine kadai ya san gaibu ka je wajen wani kace shi ma ya san gaibu zai je buga maka wannan tafiyar da za ka yi akwai alkhairi ko babu alkhairi to idan ka gaskata shi kuma ka ɗauka kan cewa yana da sanin gaibu yana da sanin abin da zai faru gobe ɗin to wannan shi ma kawarwa imani kaga in ka je kawai in ka je kawai shi ma sharri ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan lam tuqbal lahu salatun 40 yawma wanda ya zo wajen malami ɗan dabo mai cewa ya san gobe ko mai cewa mai yar kara ko makamancin wannan ko bai gaskata shi ba kawai ya zo wajen ko aka ce aje an yi sata aka je aje a ɗauko wanda yake kara kai yadda aka ɗauko aka kawo shi to kwana arba'in ba za a karɓi sallar ka ba wanda ko ya je wajensa har ya gaskata shi to annabi sallallahu alaihi wasallam shi faqad kafara bima unzila ala muhammad wannan ya kafirta da abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan hanyoyi ne na shirka hanyoyi ne na gurɓata tauhidi kada ka gurbata kada ka yadda wani abu ya zo ya gurbata maka tauhidinka ballantana kuma wanda ya fi wannan wanda yake shine wato abin nan a sihiri da tsubbu masu zuwa wajen bokaye akwai waɗanda za su je wajen bokaye a ce abinsu ba zai ci ba sai sun tozarta alkur'ani ko kuma abinsu ba zai ci ba sai sun rinka yin sallah ba alwala ko sai sun rinka kwana sai sun rinka yin sallah da janaba a jikinsu da makamancin waɗannan abubuwa waɗanda yake za a yi wa mutum ƙa'idar da dole sai ya bi shaidan ya bauta ma shaidan bai bauta ma Allah ba domin idan ka bi mutum a cikin abin da Allah ya haramta kai ka halatta shi to ka bauta masa duk akan me akan neman abin duniya akan neman abin duniya to mu kiyayi wannan to wannan shine zai sa mutum ya zamanto ya mutu baya cikin aminci amma duk mai neman aminci ga wannan ka'ida da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ya amsa ya ba da amsa ga addu'ar da annabi Ibrahim ya ma mutanensa da ya ce ayyul a haƙƙo bil amni wanne ne ya fi wane ne daga cikin ƙungiyoyi biyu ya fi cancanta da ƙungiya da aminci masu shirka ko masu tauhidi Allah ta'ala ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm masu tauhidi wanda babu shirka a cikin tauhidin su su ne suke da aminci ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce ula'ika lahumul amnu waɗancan su ne waɗanda aminci yake mai su ne kaɗai wanda aminci ya tabbata a gare su kun ga sai aka kawo wato jumlar habariya ɗin ta ula'ika aka kawo ta da wato takdimin a wato aljaruwal majiro domin a nuna alhasar wato al'amnu lahum lali ghairihim aminci gare su ne ba ga waninsu ba waɗannan su ne kaɗai waɗanda suke da aminci wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da shirya akan tauhidi Allah ya rayar da mu a kansa, ya matar da mu akan sa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha' ربك حكيم عليم الله يجي تو ita ce hujjar mu waccan hujjar da muka bama Ibrahimu da Allah ta'ala ya ce wa kadhalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wannan nunin da Allah ya nuna ma annabi Ibrahim hujjoji ayoyi wato a, dalilai na kaɗaituwar Allah ya ce waccan ita ce hujjanmu ataina ha Ibrahim ala qaumi da muka ba mu annabi Ibrahim a kan mutanensa don ya tabbatar musu da hujja akan cewar abin da suke akai bata ne abin da shi kuma yake akai shine shirya narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka wanda muka so da darajoji a wata ƙira'ar kamar yadda su ƙira'ar nafi'u narfa'u darajati man nasha muna ɗaukaka darajar waɗan darajojin wanda muka so wato yana da darajoji sai Allah kuma ya ɗaukaka darajarsa wannan ku a ƙira'ar a ƙira'ar asim muna ɗaukaka wanda muka so a darajoji wato ba shi da darajar in Allah ya so sai ya ɗauka shi ya ba shi darajoji masu girma inna rabbaka hakimun alim ubangijinka hakika shine gwani in kaga ya ɗaukaka darajar mai daraja ya bashi to akwai gwaninta a ciki za ga ya ɗaukaka darajar tasa ɗin ɗaukaka mai ma'ana ina ina ina ɗauka daraja irin ɗaukar daraja annabi ibrahim kowa zai ambace shi da kyakkyawan ambato har Allah ya naɗa duniya shine lisana sidiqin waje alli lisana sidiqin fil akhirin Allah ka sanya min harshe na gaskiya da ake ambatona da shi a cikin mutanen ƙarshe shi za ka ga ana ta yabansa yahudawa su yabe shi su ce ai namu ne nasara su yabe shi su ce namu ne mu kuma musulmi mu ma mu ce namu ne Allah ya rabar gimar ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi annabi ibrahim baba yahude bane baba nasare bane walakin kana hanifan muslima musulmi ne wanda yake miƙaƙe akan hanyar tauhidi to ka gani wannan shine shine gwanintar Allah in Allah ya so ɗaukakar mutum sai ga yi ɗaukaka wanda yake babu ɗaukaka kamar ta to Allah shi al ai al wato aikinsa muhkam ne abin wato kyautatawa ne alim kuma masani ne da wanda ya cancanci da wanda ya cancanci daraja ya bashi ita Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata haka Allah ya ce Allah shine mafi sanin ina zai sanya sakonsa to a cikin wannan akwai ishara ga wato darajar ilimi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu annabi Ibrahim ya ɗaukaka darajarsa da wannan abin da ya bashi na ilimi na hujjoji da ya kai shi zuwa ga martabar yaƙini kuma ya kafa hujja akan mutanensa ya tabbatar musu da tauhidi to Allah maɗaukakin sarki wannan sanin da ya bashi shi ya ɗaukaka daraja kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana Allah zai yana ɗaukaka muminai daga cikinku da kuma waɗanda suke an ba su ilimi Allah yana ɗaukaka su da darajoji Allah yana ɗaukaka darajojin masu ilimi su wane ne masu ilimin da Allah yake ɗaukaka darajarsu mutane da suka haɗa tsakanin an suka haɗa samun ilimin da aiki tantar da shi wannan shine sifar annabawa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani Allah ya ce Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu wannan ita ce hanyata ina kira ya zuwa ga Allah a bisa hujja a bisa ilimi da ni da duk wanda ya bi ni sau da haka ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewar kawai mutum ya sami ilimi ya zauna gum daga shi sai karatunsa kullum yana cikin labirari amma ba ya aiki da ilimin ba kuma ya karantar da shi kuma ko yana aiki da ilimin idan ba ya karantarwa wannan wannan tawayayye ne bai tsira ba idan da al'umma da halaka za ta zo ma al'umma saboda wato galabar jahilci da ya sanya sabo yayi yawa shi kuma yayi gum da iliminsa sai shi kadai yake aiki ba zai zamanto wannan ya zamanto dalilin tsira a gare shi dole sai ya hada da kuma wato karantarwa to kun ga haka annabi ibrahim ne allah ya bashi ilimin ya bashi hujja amma sai ya kira mutanensa ya bayyana musu ya ɗauki hanyoyi da uslubi wanda bisa ijtihadinsa wanda yake ganin shine zai fi wato zai fi tabbatar da shigar gaskiya da tabbatar da hujja akan mutanensa ya ijtihadi to haka ake so mutum kai bakin kokarin ka kullun kana kokari kana tunani ta yaya za a gyara al'umma ta yaya za a ɗaukaka al'umma a sanar da su abin da Allah yake so to wannan shine abin da ya kamata malami ya to yana kwana da shi yana tashi da shi yayin da mutane suke damuwa da abin da za su ci yayin da mutane suke damuwa da mulkin da za su samu yayin da mutane suke damuwa da waɗanda za su aura da waɗanda da abubuwan tarkacen duniya ya zamanto kai ka damuwarka yaya za ka gyara mutane ka sanya su a hanyar da Allah zai so su to wayan da mutum yake da yake rayuwa akan wannan wanda suke rayuwa da irin wannan kamar yadda annabawa suke Allah haka ya sifanta annaba, sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum harisun alaikum me kwaɗayi ne a gare ku yace inni sikun bi hujazikum ina rike da matattarar ɗaurin gyautanku, ina hana ku ku fada cikin wuta ƙoƙarin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yana da aka ce masa wala saufa yutika rabbuka fatarda sa da ubangijin ka zai baka hakka yadda sai ce ni kuma ba zan yadda ba sai ya to babu wani dan ta da yake cikin wuta wato ba zan aminta ba na ji na yarda na gamsu sai ya to babu wani dan ta da yake cikin wuta to sa kenan akan al'umma su to na gari shine kowace kowane annabi daga cikin sifarsa wato shine nasiha mai matukar son alhairi ne ga al'ummarsa in uridu Illal, Islaha, islah haka annabi sha'ib ya ce mu mutanansa kyautatawa nake so gwargwadon iko na to wanda zai kwana da irin wannan shine yake shine ya wake akan tafarkin annabawa to sune wanda Allah yake ɗaukaka darajar su to sune waɗanda yake idan suna raye mutane na yi musu istighfari mala'iku na yi musu istighfari hatta kifaye da ke cikin teku su ne musu istighfari da dukkan dabbobi su ne musu istighfari kamar da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah da mala'ikunsa da hatta, hatta kifaye da ke cikin teku suna yin salati ga masu sanar da mutane alkhairi to wannan dina daga cikin ɗaukaka daraja ɗin Allah ta'ala ya ce narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka wanda muka so da darajoji masu yawa nan an kawo addarajat inda ɗin da sigar jam'i dan a nuna daraja ce iri-iri kuma aka kawo ta da sigar nakira dan a nuna girman darajojin wanda Allah madaukakin sarki kuma sai ya ƙara da cewa inna rabbaka hakimun alim ubangijinka ya rasulullah gwani ne yayin da ya tashi ba da darajar zaka ga hakika babu karama irin wannan kuma alim masani ne da wanda ya cancanci a bashi darajar ووهبنا له إسحاق ويعقوب رسلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم نعم الله يتي ووهبنا له إسحاق ويعقوب كما مكباما النبي إبراهيم مكباشي إسحاق ɗansa wa yaqub ɗan ishaq wanda Allah ta'ala ya sibanta su da cewa ulul aidi ma'abuta ƙarfi a ulil aidi wal absar ma'abuta ƙarfi wajen ibada ma'abuta basira ma'abuta sani na addini to waɗannan ishaq da yaqub suna daga cikin kyautarmu ga annabi ibrahim yana daga cikin narfa'u darajatin ɗaukaka darajarsa da muka muka sanya masa daga cikin tsatsonsa aka sami irin waɗannan manya-manyan bayan allah wanda yake nuni ya zuwa ga girman darajarsa kullan hadaina kowanne daga cikinsu mun shirye shi domin kowane daga cikin su annabi ne wa nuhan hadaina min qabl annabi nuhu kuma mun shirya annabi nuhu kafin nan kafin annabi ibrahim shi ma yana cikin jerin gwanan waɗanda muka shirya wa min zurriyatihi daud wa sulaiman kuma mun shirye annabi dawud daga cikin zurriyarsa daga cikin zurriyar shi annabi nuhu a wata fahimta kenan tunda shine mafi shine aqrabu mazkur daga cikin zurriyar nuhu mun shiri dawud dalilin da yasa waɗanda suke cewa wannan ne annabi nuhu ake nufi wa min zurriyati saboda shine aqrabu shi shine abin ambato kusa kusa sannan kuma a ƙarshe an ce an ambaci annabi lut shi ko annabi lut baya cikin zurriyar annabi ibrahim tunda dan kanin sa ne dan eh, dan uwan annabi ibrahim ne saboda haka annabi ibrahim zurriya ne ga annabi lut saboda haka bai zamanto zuriyarsa ba kenan to wannan dalilin biyu shi yasa ake cewa azami kuma suka ce a damirin annabi nuhu waɗansu ma domin duk kissa suka ce a damirin yana kuma ya zuwa ga annabi ibrahim domin duk kissar bayani ne akan matsayinsa saboda haka dukkan waɗannan annabawa da aka ambace shi zurriyarsa ne annabi lut an ambace shi tagliban saboda kasancewar shi kansa annabi lut ya tare da annabi ibrahim wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati muka tsirtar da shi da shi da lutu ya zuwa ga ƙasa waɗanda wadda take mun yi albarka a gareta ya zuwa ga baitul maqdis kenan saboda haka annabi lut ambatansa kamar ya zamanto zuriyar annabi ibrahim ne domin kamar ɗansa ne na ruhi tare da kan cewa kuma inna amma rajuli sunwo abi babban mutum ai tamkar dan uwansa tamkar ubansa ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da abbas ya ce inna amma rajuli sinu abihi baffan mutum to tamkar ubansa ne Abbas tamkar mahaifi ne ga manzan Allah sallallahu alaihi alai to annan sai suka ce saboda haka annabi Lut an yi ilhakin tare da sauran zuriyarsa domin kamar zuriyarsa ne waɗansu kuma suka ce a an kawo shi ne an ambace shi a ƙarshe don a yi ifradinsa da takdirin wani fi'ili wanda yake zai ware shi daga sauran don ya zamanto shi baya cikin zurriyar amma sai a ce lotan allah bu lotu shi ma mun shirye shi an ambace shi ne ilhakan da zurriyar annabi ibrahim shi yasa aka ambace shi daga karshe wannan fuska ta biyu ta ce mafi girma wato mafi karfi saboda ganin kan cewa siyakin siyakin bayanin falalar annabi ibrahim ne da yadda allah maɗaukakin sarki ya sanya annabci da ya sanya annabci a cikin zurriyarsa waje Allah fi zurriyatihi man nubuwata wal kitab mun sanya annabci da littafi a cikin zurriyar annabi nuh da annabi da annabi ibrahim kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul hadid dukkan wani annabi da ya zo bayan annabi ibrahim zaka samu wanda aka ambata mana a cikin alqur'ani sa daga cikin zurriyar annabi ibrahim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman ay wa hadaina min zurriyatihi Dawud muka shiryi annabi Dawud daga cikin zuriyar annabi Ibrahim annabi Dawud yana daga cikin zuriyar annabi Ibrahim domin yana daga cikin wato ƴaƴan jikokin Yahuda ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi annabi Yaqub goma sha biyu annabi Yaqub yana da ƴaƴa goma sha biyu kowanne daga cikin su ya zamanto shine uban kabila ɗaya daga cikin kabilun annabi daga cikin kabilun Bani Isra'il to daga cikin su annabi Dawud annabi dawud yana daga cikin zuriyar yahuda kuma shine wanda allah maɗaukakin sarki ya bashi mulkin isra'ila bayan wato tafiyar talut wanda talut sarki ne wanda annabin Allah wanda Allah bai ambata mana sunansa ba a cikin alkur'ani idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah a cikin suratul baqara ya sanya talut ya ce eh, inda eh, eh, Allah qad ba'atha lakum taluta malika ya ce Allah ya aiko talut ya zamanto ne sarki a gare ku to a lokacin da suka yi fada da mutanen yahudawa bani isra'il suka yi fada da falistinawa suka jalut yana tare da su annabi dawud ya kashe jalut bayan annabi dawud ya kashe jalut Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa wa atahu Allahul mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha' Allah ya bashi mulki kuma ya bashi hikima ya sanar da shi daga abin da ya so hikima shine annabci Allah ya bashi annabci da mulki ya zamanto annabi sarki wa Sulaiman da kuma ɗansa annabi Sulaiman shi ma annabi sarki wanda Allah ya ƙarfafa mulkinsa wa shaddadna mulk annabi Dawud shine Allah ta'ala ya ce wa shaddadna mulkahu muka mulkin mulkinsa domin Allah ya hore masa hatta ma wato tsuntsaye yayin da yake yin tasbihi sai zo suna tasbihi tare da shi duwatsu su rinka tasbihi tare da shi shi ku annabi Sulaiman Allah ya sa mulkin nasa ma ba akan mutane ba hatta aljanu hatta aljanu mulki gare shi mulki ne gare kuma Allah ya hore masa iska yana zaune a cikin majalisi hmm, inda ya ce zai tafi haithu duk inda ya nufa zai tafi sai kawai iska ta tashi da shi eh, ba sai an kira injiniya an wato an zuba mai an samu compass hmm, an kira injiniya sannan jirgi ya tashi ba da umar horewa ta Allah tashir na Allah jalla wa ala yana zaune kawai sai a tashi gabaki daya a tafi da iska iska Allah ya hore masa iska aljanu kuma Allah ya hore masa su suna jin sa don haka irin aiki na wulakanci da suke yi masa suka ci gaba da yi si masa gine-gine si nutso a cikin teku su fito masa da arzikin da arzikin cikin teku suna wannan ibadar suna wannan bautar a gare shi da Allah ya karɓi ran annabi Sulaiman sai ya sanya shi yana tsaye akan sandansa bai faɗi ya mutu ba su kuma in suka zo aljanu suka gan shi sai su ɗauka kan cewa yana nan fa yana kallon su sai su ci gaba da bauta har sai da tukuna gara ta cinye sandan nasa falamma kharra tabayyana tiljinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adhabil muhin yayin da ya faɗi ya mutu sai aljanu suka gane cewa ashe ba su san gaibu ba da sun san gaibu da ba zauna a cikin azaba wadda take mai wulakanci ba to kaji aljani bai san gaibu ba saboda haka ina kai ina wani wanda yake da dan galadima iyayen ɗan galadima ba san gaibu ba ballantana baran ɗan galadima to wa ayyub haka zalika ayyub shi ma yana ɗaya daga cikin zurriyar annabi yaqub shine wanda Allah ta'ala ya jarabce shi da da rashin lafiya wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya shaytanu binusbin wa'aza. yayin da ya kira ubangijinsa hakika shaidan ya shafe ni da wahala da kuma azaba ya rashin lafiya mai tsanani har iyalinsa suka rabu da shi Allah ta'ala ya sifanta da cewa ya inna wajadnahu sabira mun same shi bawa mai haƙuri ni'mal abd ma dalla da wannan bawa innahu awwab mai yawan komawa ga Allah ne wa yunawilil ahadith ka bani mulki ka sanar da ni irin ka sanar da ni irin wato fassarar mafarki to shi ma yana daga cikin zuriyar annabi Ibrahim ka ji duk waɗannan fa Allah ya ce duk mun shirye su wa Musa haka ba zalika Musa mun shirye shi mun bashi annabci Musa wanda yake Allah madaukakin wa kallama Allah Musa taklima wa Harun da kuma annabi Harun shi ma Allah ya ce mun shirye shi mun bashi annabci wa atayna waja'alna lahu akahu Haruna nabiyya muka sanya dan uwansa annabi Harun ya zamanto annabi wa kadhalika najzil muhsinin to haka nan muke muke yin kyakkyawan sakamako ga masu ihsani shine sakamakon shari'a masu kyautatawa sai Allah maɗaukakin sarki ya musu sakayya irin wannan wato waɗanda suka kyauta wa annabawa saboda kasancewar yadda Allah ya halicce su da kyan asalinsu da kyan batsininsu da kyan zahirinsu to babu abin da ya cancanci babu abin da Allah maɗaukakin sarki ya musu na karama irin wannan karama ta shirya Allah ta'ala ya ba su annabci wato babu wani ihsani da Allah zai ma bawa kuma bayan ihsanin annabci kuma shi ba samunsa ake da yawan ilimi ba ko da yawan aiki ko da yawan tarbiya da zaɓi ne na Allah kuma an yi an gama an ƙare babu sauran annabci waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya zaɓe su ya ba su annabci wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas haka zalika mun shiri zakariya wa min zurriya daga cikin zurriyarsa waɗanda mun shiri zakariya zakariya shi ma na daga cikin bani isra'il waɗanda suke Allah maɗaukakin sarki ya ba shi annabci Shi ne wanda Allah ta'ala ya jarabce shi da rashin haihuwa da matarsa bakarara Allah kuma ya sanya shi daga cikin malamai da annabawa na bani Isra'il wanda suka san attaura wanda Allah ya danka kura tarbiyar Maryamu a hannunsa yana kai mata abinci yana zuwa yana ziyartarta yayin da take bauta a cikin Baitul Maqdis a wajen bauta idan ya je wajenta sai ya ga Allah ya karrama ta da abincin lokacin bazara sai ya same shi abincin lokacin bazara sai ya same ta a wajensa lokacin sanyi in ya je lokacin sanyi sai ya samu abincin in ya je lokacin bazara sai ya samu abincin lokacin sanyi a wajenta ya ce ya maryamu anna laki hada ina kika samu wannan ta ce huwa min indillah daga wajen Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya so ba tare da gwargwado ba sai kamar wato wannan fadakar da shi akai ce to ni ina ina ta neman da na tsufa matata bakarara ga Allah yana irin wannan abun mamaki hunalika da zakariya rabba to anan take sai zakariya maimakon ya hasada ya ce a yaushe kika taka wannan mataki hasada ta kama shi yana ganin ni'ima ya ce to haka Allah yake ni'imarsa sai shi ma ya koma ya ce to bari in nema wajen miyi ya nemi Allah madaukakin sarki ya bashi rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan Allah ya masa albishir da Yahaya to shi nan aka ambaci Yahaya shine kuma annabi wanda ya tare da shi annabi Yahaya wanda yake annabi Yahaya Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da kan cewa musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskata kalma daga Allah me zai gaskata da annabi Isa zai gaskata da annabi Isa a lokacin da dubbanin Isra'il suka suka juya masa baya an ruwaito a cikin tafsiri la'alla yana daga cikin isra'iliyat ba hadisi ba ne cewa mahaifiyar annabi yahya tana ce ma maryam tana ce mana maryam yayin da take ciki da yayin da duk suke da ciki tana da cikin annabi haya ita kuma maryam tana da ciki da annabi isa tace ina jin abin da ke ciki na yana sujada ga abin da ke cikinki yana gaisuwa a gare shi to tun a cikin ciki ma yana gaskata yana gaskata annabi isa da haka ya gaskata yana daga cikin da suka gaskata da annabi isa kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisin na jin nawas ibn sam'an ne wani hadisi mai tsawo hadisi ne ingantacce cewa allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi haya da kalmomi guda biyar ya aiki da su kuma ya gaya bani isra'il saboda tsananinsu abin ya tsananta a gare shi annabi isa ya zo ya tunatar da shi ya ce allah ya aiko ka da waɗannan kalmomi ko ka faɗa ko kuma ni in isar a maimakonsa ya je ya isar ya gaya musu waɗannan kalmomi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma ina umarninku da kalmomin shine wato ya isar da su da ya isar musu da umarnin abubuwa guda biyar da kuma buga musu misali akan abubuwa guda biyar hadisin yana da tsawo amma saboda abin yana daga cikin abubuwa da suka zo na kisar rayuwar annabi haya wa Ilyas da kuma wa Isa wa Ilyas da kuma Isa shi ma yana daga cikin zuriyar annabi Musa annabi Ibrahim wannan yana daga cikin hujjar da waɗansu suke cewa <coughs> wato dan mace za a iya ilhaƙin sa tunda annabi Isa dan Maryamu ne ita kuma Maryamu ita ce Isra'iliya ita ce ubanta yake dan Isra'il ita ce za a ce jikar annabi Ibrahim tunda ubanta Imrana daga cikin bani Isra'il yake to annabi Isa saboda ba shi da uba sai ya zamanto kan cewar ma wato isa ya zamanto yana daga cikin zuriyar annabi ibrahim kuma idan ma ya zamanto kan cewa wannan ka'ida ce ana zuriya ta fuskar uba haka ka'ida take wajen shari'a inda shari'a ta sanya to allah nan ya yi nassi akan cewa annabi isa zuriyar annabi ibrahim ne kenan. kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hasan zuriyarsa ne duk da yake ba dan namiji bane dan mace ne dan fatima ne ya ce inna ni ɗana wannan ya kira shi ɗansa gashi kuma ɗan yassa ne larabawa su ne suka ce na banu ina wa tuna banatuna banuhunna a rijalil aba'idi ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴaƴanmu amma ƴaƴanmu mata su kuwa ƴaƴan waɗansu mazan ne eh, wannan haka yake to amma a wajen a wajen ka'idar asibci na shari'a kwarai haka yake in aka ce in aka ce al-ibn ana nufin ibn al-ibn wa in nazal banda ibn al-bint banda dan ya to amma annabi isa shi da nassin alkur'ani dan ya ne amma kuma ya zamanto ɗa ga annabi ibrahim tunda allah ya ce wa min zurriyatihi daga cikin zurriyarsa aka ambaci annabi isa wa yunusa wa ilyas da kuma annabi ilyas shine wanda suke cewa da shine wanda suke ce ma elijah da da abinan da ibriya da ibriya haka yake a cikin a cikin old testament elijah shine ilyas shi ma yana daga cikin wanda allah ta'ala ya ce wa rafa'nahu makanan aliya mun ɗaukaka shi matsayi wanda yake mai girma wa inna ilyas laminal mursali annabi ilyas yana daga cikin manzanni kullum minas salihin dukkaninsu suna daga cikin salihai wato salaha ba irin wai salaha ta salihan ta wanda yake salihi ne bai kai annabci a salaha ta annabawa salaha ita ce muntahas salaha hmm. wa isma'ila da kuma annabi isma'il wanda yake yana daga cikin annabawa yana daga cikin zuriyar annabi ibrahim domin ɗansa ne shine yusha'a shine ɗansa na farko shine Elias. wal yasa'a da kuma annabi yusha'a da kuma al yasa'a shine elias wanda shine ya zamanto halifan ilyas halifan elijah bayan ya tafi dina daga suna daga cikin wanda ambaton su yazo a cikin abin nan a cikin attaura amma su annabi Isma'il a wajen su ba annabi bane kaga inda inda inda an gina alqur'ani akan attaura ne ba za a ambaci Isma'ila ba tunda a wajen attaura annabi Isma'il ba annabi bane amma kuma gashi zuriyar annabi Ibrahim ne to Allah ya ce wa Isma'ila annabi Isma'il shi ma mun shirye shi daga cikin zuriyar annabi Ibrahim mun bashi annabci wal yasa da annabi yasa wa Yunus da kuma annabi Yunus shine ibnu matta wanda aka aiko shi zuwa ga ninawa wa luta da kuma annabi lut shi ma mun shirye shi daga cikin zuriyar annabi ibrahim ko kuma a bisa wato ta fuskan ilhafi ko kuma wato mun shirye annabi lut ba tare da ambaton cewa yana daga cikin zuriyarsa ba wa kullum faddalna alal alamin dukkanin su waɗannan mun fifita su akan talikai babu fifiko da yake fifikon annabci dukkan wani fifiko kuma bayan fifikon annabawa yake wa kullan faddalna alal alamin wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim haka mun fifita daga cikin iyayensu da kuma zurriyarsu da ƴan uwansu mun fifita su alal alamin wajtabainahum muka zaɓe su wa muka shirye su ila siratin mustaqim ya zuwa ga tafarki wanda yake shine eh, eh, eh, madaidaici a cikin itikadi da ɗabi'a da ayyuka da addini to waɗannan su ne waɗanda nake kan addininsu Allah yana ce ma annabi Ibrahim, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne nawa ku ina naku ku ina naku fir'auna namarudu abu jahal fitsararru dajjalun su ne naku wanda duk ake ambato da mutanen kirki suna kan ta. to ku kuma ina naku ula'ika aba'i faji'ini bi mithlahum idza jama'atna ya jarirul majami'u kamar wanda yake kirari bayan ya ambata sunayen dukkan waɗanda yake su ne iyayen sai ce to ya jariru in dai alfahari ne ya ake to ni ga nawa ina kai naka in bigire ɗaya haɗa mu za mu zo mu nuna bajinta wanda yake takama da kan cewar hanyar ita ce hanyar waɗannan bayi wanda ka ji Allah yana cewa wa kullum faddalna alal alamin wa kadhalika najzil muhsinin kullum minas salihin dukkan abin da ake sifanta mutanen kirki da su an sifanta su da shi ka zamanto kana cikin waɗannan kai ne za a haɗa da koko waɗanda waɗanda Allah ya sifanta su da kafirci da zalunci da jabberanci da ja'irci to wannan yana daga cikin wato munasabar ambaton waɗannan a wannan bigire domin bigire ne na wato a inda tauhidi yake kalubale ga shirka na ganin za mu tsaya a nan wajen insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا وتقبل منا واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين سبحان